Korintiyawa ta biyu Sura tara Ba lallai sai na rubuta muku a kan taimakon nan domin tsarkaka ba, domin na san niyyarku, har ma ina takama da ku a wurin mutanen Makedoniya a kan haka, ina ce musu ku mutanen Akaya, yi shiri tun a shekarar da ta wuce, irin kwazon nan da kuke da shi ya sa su ma suka tashi tsaye. Yanzu kuma gashi ina aika waɗannan ‘yan uwa domin kada ta kamar da muke yi a kanku a wannan aiki ta zama maganar banza da wofi, amma ina so ku zauna da shiri kamar yadda da na shaida za ku yi. Saboda idan na zo tare da waɗansu masu bi daga Makedoniya, ba na so su zo su samu ba ku riga kun shirya taimakonku ba, in haka ya faru, zan sha kunya saboda yawan takamar da na yi a kanku. ba ni kadai zan sha kunyar ba har ma da ku. Saboda haka na gaida ya yi kyau in roki ‘yan uwan nan su zo kafin ni, domin su tattara abubuwan da kuka yi alkawari za ku bayar, domin a same su a shirye. Wannan zai nuna cewa da yarda rai kuka bayar ba a kan dole ba. Ku tuna, mutumin da ya shuka iri kadan zai girbe amfani gona kadan. amma mutumin da ya shuka iri da yawa zai sami amfanin gona da yawa, kowa ya bayar kamar yadda ya yi niyya, ba tare da bacin rai ko tilas ba, domin Allah yana son mai bayarwa da dadin rai. Allah kuma yana iya ba ku albarka fiye da abin da kuke bukata, domin a koyaushe ku sami dukan abin da kuke bukata, har ma fiye da haka, domin ku yi aikin alheri. kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce, Yakan bayar ga matalauta hannu sake, adalcinsa ya tabbata har abada. Allah ne yake ba mai shuka iri ya shuka, ya kuma ba shi abinci, saboda haka Allah zai ba ku iri domin ku shuka, shi ne kuma zai sa irin ya yi girma, ta haka ne zai sa bayarwar nan taku. ta yarda rai ta kara muku albarka ayyukanku na alheri. a koyaushe zai albarkace ku cikin dukan kome domin ku zama masu bayarwa da dadin rai kullum ta haka mutane da yawa za su gode wa Allah saboda kyautai waɗanda za ku aika musu ta wurinmu domin aikin nan na alheri da kuke yi ba biyan bukatar tsarkaka kadai yake yi ba har ma yana ƙara kawo godiya ga Allah kuma saboda abin shaidar da wannan aiki yake kawowa game da ku, mutane da yawa za su ɗaukaka Allah saboda biyayyarku da ta bi bayan amincewar da kuka yi da labari mai dadi na almasihu, kuma saboda taimako hannu sake wanda kuka yi musu da sauran mutane duka. Su kuwa za su yi muku addu'a, suna kuma tunaninku a zuciyarsu saboda alherin nan wanda ya wuce gaban misalin da Allah ya yi muku. Mu gode wa Allah saboda wannan kyautar da ya yi mana, kyautar da ta fi ƙarfin magana.